Don Allah don annabi ina mijina don Allah don annabi ka taimake ni ka fito mai aure don Allah. ni wallahi da mun auren dole wallahi ni wallahi da iyaye na su mun mutunci su mun auren dole na rantse da Allah haba dan Allah ka zo mijina dan babu abin da yake burge ni a rayuwa ta irin da safe ka samu ruwan zafi ka wanka ka sha shayi ka ƙoshi da rana ka ci taliya da kifi da daddare ta shinkafa da nama da miya ram dan gora ubanta don Allah mijina ka faso ba ka ga love wallahi homo si love Hajjo, ki ji min ikon Allah, ko wasa ne tallar nono ban sani ba. ido in kika biya kananun on the edge na TikTok, sa ki ne zai hawa ka suka saka ni a gaba na ci durin momin su. Shege dan iska matsiya ce. In baka sa mata ido ba ya za ka san ta yi tallar nono eh. In ba ma jaraba ba tukunna. On the edge. In ba ma jaraba ba ma ne ne. Kana so ne shi yasa. <laughs> wai me yasa idan namiji yayi soyayya da mata ɗaya biyu zuwa uku sai a ce mayaudari ne shi amma idan mace ta yi soyayya da maza guda goma sai a ce wai farin jini ne tambayan da wani ya aiko min da ita kenan to gaskiya ban Allah ni a yanzu ba zan iya amsa tambayan nan kai tsaye ba hababawan Allah hababawan Allah me na maka me na maka me na fi sabi kaga na yi rawa tsirara ne da za ka yi min wannan comment ɗin gaskiya ban ji daɗi ba ba na so Assalamu alaikum kamar yadda ka yi min dropping wannan comment ɗin naka na gode na ji daɗi sosai amma irin wannan idan za ku yi wa mutum gyara ya kamata sai ku je private ku yi mishi gyara idan gyaran dan Allah za ku yi na gode <laughs> wallahi ya biya aljifi fiye ciro fiye watan wallahi na gani ba sha za a rikodin mu yi shiru kawai ne kuma kadiya na jiya ne to assalamu alaikum damu mun haɗu kaf kwanmu da kwarkwatan mu ce kun ji kun gani na rantsi da Allah da Allah ana tambaya ta eh, aka ce ni wai haduwa muke yi ko kuma gidan mu daya to ai mu kaman hanta da jini ne duk wanda ya kayalo mu wa'annan ma ba mu san ba sun zo ba kawai ganin su muka yi ko kuma hanta da jini ne kana kayalowa mutum sai ka ganshi a ga mu nan mun haɗu kwanmu da kwarkwatan mu a Makka na je jidda dan masifa na taho sun biyo mu mun ya kawo ta majudi le ka zo kai sallama mutabi'inin ka mana هاي فاس دكا دا فاطمه دك كلنا نشوف وش الله برو تعالي سلم عليهم بسم الله السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Ethiopia. We are now at the border of Kenya and Ethiopia. I'm with my friends. sorry, sorry. I was lost in this breeze anyways. It's so it takes you I mean it takes you to another world. I mean this is beautiful. beautiful. Can and you just visit? it's green and it's cool air. wow, look, look at this place. Look at this place. When you're told in the northeastern And this is northeastern, by the way. Is yeah. it? Yeah. It's Mandera County. Um, this river this sand is the source from the rivers. This, this river um, is the source of so many things for the people in Mandera, Mandera. North, especially Ramu. Um, we have sand. You see there are cheap prices. Can you see the building materials that is being picked from the river? That is sand. It's used to build houses. That is permanent houses. And also there is fishing. Um, are so many things. Wayo, wayo dan uwa, wallahi kila ma ban ga maganan ka. Kai hakuri dan girman Allah me yayi zafi. <laughs> Kai hakuri wallahi. kwarai bawan mata ne banda babanmu. Ƙarya kike? Banda babanmu. Ƙarya kike har da babanku? Kariya ne sai dai babanku. Ƙarya kike har da ubanki? Kai. Yaman. Eh, da haka a wannan Valentino ya ji daɗin sa in zaka ce ci a Allah ba guda ɗaya in je in kai wa ɗana. <laughs> Kin yi a tsara? <laughs> Sakan riga. A ce a ce da Allah ki ma Valentino na ɗaya sa gefen jaka ta wancan posting ɗin da na yi ka comment a kai bai ishe ka ba na ƙarin wani posting ka ƙara bi na ka ƙara yin comment a kai har kana ce man baka ba na ma'azu usman ma'azu kake ko ma'azu waye kake to ko ma waye kake ka fita daga lamurana ka fita daga harkata kaga na son ana mutunci a ci gaba na mutunci da ake ciki da na tashi buɗewa na buɗe da sunan baban ne ko na buɗe da sunan wani abu naka shi ne ke ce maka da kake ce min zan yi ka zo ka gwada ka gani mana sai ka ƙara tabbatar ka ƙara confirming akan abin da nake gaya maka ka fita daga lamarana ba na so mu fara iya tsamani da kai ka fita daga lamarana in ka ji kina na san mutane da yawa jira suke su ji wace amsa zan bada zan fito in faɗi gaskiya ko kuma zan yi son kai a matsayina na mace to magana ta gaskiya idan aka ce idan mace ta yi soyayya da maza guda goma aka ce farin jini ne idan namiji ya yi soyayya da mace guda uku zuwa hudu aka ce yaudara ce gaskiya ba a maza adalci ba magana ta gaskiya yanda namiji ba zai yaudare ki ba ke ma bai kamata ki yaudare namiji ba a kwanakin bayan na yi magana a karkon amana na mata tabbas muna da riƙon amana amma yawanci dalilin da ya sa na ce mata mun fi yaudara kenan saboda mace za ta iya mace soyayyarta za ta iya haɗa maza guda goma ta soyayya da shi namiji kuma yana haɗa guda uku za ka ga an zo an ritsa shi ma ana magana cewa ya yaudara wance ya yaudara ka ce bani da tarbiyya ko in ce kun ce bani da tarbiyya hijabu ma islamiyan arowa ne yanzu da na tashi hadari ya sai da na je na aro saboda in fito social media a ganna a duniya ko to ka zage ta kuma cikin umma na ne in ka zage ta kowa ya tsaya maka sai na zage ka muna nan aljanna za mu haɗu da kai da izinin Allah addu'a Allah ya idan ban ganka a wuta ba sannan insha Allah cikin matan da baka so mu fito sai mun fito matan da Allah ubangiji da kanshi yake alfahari da su mhm. muna son mu kasance cikin wa'annan matan muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abqara in kaji gare ka in baka ji ba gare ka ai idan kana so ka shiga mutumin arziki ba za ka yi tiktok ba kina jin da kai haka na wai zagi na abin da nake son ka sani wannan abin in kana so a ja shi yi nisa ko kai kana tunanin ko kai ka isa dan Allah ka bamu address naka duk garin da kake kaga iya a tiktok ba alfahari da kuɗi a tiktok ba alfahari da kyau a tiktok ba alfahari da wayar da ke hannunki kuma ba alfahari da sutura a tiktok da followers ake alfahari da masoya ake alfahari zam take raɗam dau gau gau ta tsira haka nan ne kullum da ilahiya take mun mai ta kun gani kun gani sosai kun gani duk wata sura da mace take fatan Allah ya bata ubangiji ya bani to ba wata macen da ta wata mun fariya akwai wanda ya ce in yi sakwatanci na minti biyar sai na tuno da wani labari na tafi gidan makwatta ina shiga na isko mata da mijinta suna hira su ta masu yawa kamar abin arziki matar kai ta Allah kauɗi ta buɗe baki ta ce bu kayan yan an kara keke ta da mari ni ce kaka an kai lahiya sai ya ce kire min ni za ta yi ni ce ba kirewa na ba sabon salon kiran masoyi na aka cewa bu in takaita muku labari na ta dai bayan na gama zube mata ruwa ta wanke jinin da aga bakin ta nace to daga yau zan kace mai isuhu don da shi dai bai san abin da abubakar ke kama shan maruran banza menene kuma ka na jiya ne to assalamu alaikum da mun haɗu kaf kwanmu da kwarkwatan mu ce kun ji kun gani na rantsi da Allah da Allah ana tambaya ta eh, aka ce ni wai haduwa muke yi ko kuma gidan mu daya to ai mu kaman hanta da jini ne duk wanda ya kayalo mu wa'annan ma ba mu san ba sun zo ba kawai ganin su muka yi ko kuma hanta da jini ne kana kayalowa mutum sai daga ganshi a ga mu nan mun haɗu kwanmu da kwarkwatan mu a Makka na je jidda dan masifa na taho sun biyo mu mun ya kawo ta majudi le ka zo kai sallama mutabi'inin ka mana هاي فانس duka da fatan duk kuna cikin ƙoshin lafiya baro ta'ali sallim alaihim bismillah Um, Assalamu alaikum wa rahmatullahi We are from Ethiopia. We are now at the border of Kenya and Ethiopia. I'm with my friends. sorry, sorry. <laughs> And I was lost in this breeze, anyways. It's so it takes you i mean it takes you to another world i mean this is beautiful, beautiful. can and you just it? it's green and it's cool air. wow, look, look at this place. Look at this place. When you're told in the northeastern And this is northeastern, by the way. Is yeah. it? Yeah. It's Mandera County. Um, this river this sand is the source from the of, rivers. This, this <laughs> river um, is the source of so many things for the people in Mandera, Mandera. North, especially Ramu. Um, we have sand. You see there the, are cheap prices. Can you see the building materials that is being picked from the river? That is sand. It's used to build houses. That is permanent houses. And also there is fishing. Um, there's so many things.